أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله بركة da دعاء ونعمتنا wannan yammaci 23 a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da da uku na jari wanda ya dace da yammaci na goma ne kuno ne wanda ya dace da yammaci na goma ga watan daya shekara ta dubu da da kuma da tara jiya mun tsaya karshen suratul nur yau kuma za mu dace farkon suratul furqan amma kafin haka akwai tambayoyi kamar haka wani bawan Allah yake cewa yakan jana cewa dangane da masu aikin haji akwai wani abu da ake kira mikati wato wurin da mai aikin haji zai dauki niyya kuma ya ga ce mu yan Najeriya mikatin mu yana cikin ruwa to yaya mutum zai dauki niyya kenan a wannan wuri ubangiji subhanahu ta'ala ta harshen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mikati guda biyar zulhulaifa na mutanen madina yalamlam na mutanen yaman da kuma zatu irk na mutanen iraq da kuma juhufa na mutanen sham da kuma sai karnu sa'alib wanda yake na mutanen najis guda nawa kenan biyar shine wani ke cewa irkul iraqi yalamlamun yamanun وذو الحليفة يحرم المدني والشام جوفة إن مررت بها mu yana cikin ruwa wato jihufa kenan akwai garin da yake daura da shi a halin yanzu wanda daga nan ake daukar mikati ana sa da suna rabik rabik to mu tun da jirgin sama muke tafiya ya kamata mu kenan alhazan mu kashi biyu ne ko wanda za su tafi da wuri ko wanda za su tafi a ƙarshe wanda za su tafi a da wuri wanda za su je ba riga an rufe madina ba dama daga airport za su sa su a jiragai a kasa motoci za su tafi da su madina wannan ba su da matsala domin in sun tafi madina za su ɗauko niyya da ihrami daga inda mutanen madina ke ɗaukowa zulhulaifa wurin da a yau ake kiransa abiyaru ali daga can za su ɗauko ba su da matsala wanda suke da matsala waɗanda za a ɗauka daga ƙarshe sun je an riga an rufe tafiya madina kai tsaye daga filin jirgin sama na jidda za a tafi da su makka to galibin su ba su ihrami sai sun je jidda to da zarar sun je jidda kuma sun wuce miƙati wanda in muka bi ka'idar mazhabul malikiya duk wanda ya yadda ya wuce miƙati sannan ya ɗauki ihrami sai ya yanka an fahimta ko saboda ya riga ya wuce miƙati ta yaya za a yi aure wannan matsala yadda za a yi aure wannan matsala ɗaya daga cikin biyu mun taɓa tattauna wannan ƙarƙashin hukumar alhazai ta jihar Kano muka yi rubutu a rubuce kamar za a gudanar da wani abu amma ƙarshe bai gudana ba cewa ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu hanya ta farko ya zanto an yi yarjejeniya da su hukumomin ƙasar Saudiya duk alhazan da za su je daga ƙarshe wanda ba za su samu ciya Madina ba suna sauka a Jidda da an ɗauke su a manyan motocin na a tafi da su Radik dan shine katin mu su je can su yi wanka su sanya ihramin su daga can su na tafi da su makka ba matsala kina sun mutu miƙati amma sun dawo masa sun je sun yi ba matsala kina na biyu ko kuma daga nan gurin hukumomin alazan mu na dukkan na hukumar alazai ta kasa ta kasa na dukkan hukumomin alazai na jiha kan cewa duk wanda aka tafi su da karshe an samu labarin tabbacin an riga an rufe tafiya Madina to daga nan gurin su sanya ihramin su daga filin jirgin saman da za su tashi su cire kayan gida su sa ihramin da an je daidai wurin a jirgi dan ana isa wajen waɗansu mintuna kafin a sauka a jidda idan mutum shiga jirgin saman saudiya ya tafi umara in sun zo daidai wajen suna sanarwa turanci da larabci cewa an zo wurin ɗaukar ihrami saboda haka kowa ya kudurniya kaga malaji suka wanka daga nan suka sanya ihrami da an je daidai wurin sai a kamar da su so wato an zo da ɗaukar ihrami ko nan da minti biyar da minti biyar mai zuwa an zo wurin saboda kowa ya kudurniya ya ci gaba da labbaik Allahumma labbaik shikenan an warware matsalar to amma ita gwamnati ba ta damu da harkar addini ba ta kyale mutane sai kuma galibi malaman da za a jefa wasu su kuma sun yi shiru waɗansu ma suna ganin ita kanta jiddan mai mikati ce jidda ko ba mai bace ba ce ba duk eh, majammal fiqh na rabita sun tattauna wannan matsala jidda ba mikati bace ba duk malaman kasar Saudiya wanda kasar ta shafi sun ce duk jidda ba mikati ce duk wanda ya ji jidda yake zaga yake tar mikati ce saboda haka sai mutum ya kiyaye wanda zai umara ko aikin haji ya tabbatar cewa ya dauki niyya kafin mikati dai da an sauke ka ta rabita ka nemi dan taksi ya san ina ne rabi ya kai ka je yi wanka ka taho amma kuma tun daga nan kai wanka ka sanya irami lokacin muna dalibai in zamu koma hutu daga daga airport na Kano zamu yi wanka ko daga gida da mun shiga jirgi an kusa sauka duk sai mu cire kayan mu riga mu sa irami mu cikin jirgi ana zuwa daidai wajen ana bada sanarwa muna yin niyyar umara tunda sai mun bata maka kafin mu wuce Madina wannan shine abin da yake zama daidai ya fi kuta abin da zai baka mamaki shine alhazan Togo da alhazan Misra da alhazan ina ne in dai an kai su daidai lokacin da ba za su wuce Madina ba wallahi suna sauka daga jirgi kowa da ihramin sa sun riga sun ihrami tun cikin jirgi amma munan Najeriya babu tsari haka ake tafiya ta razafi Allah ya tsare tambayar ka ta biyu sai ya halatta aure wato yar wan mamanka wato wan mahaifiyarsa kenan yana da ya halatta aure kai halatta aure ta wani mutum ne ya harkar ya gudanar da yanke babban mukalla a cikin harkar gwamnati sai kuma ya dauki kuɗi ba ta hanyar da shari'a ta tanada ba ya zai yi kenan yadda zai shine zai mayar da waɗannan kuɗin gaba ɗayan su idan kuma ya gudanar da su ya harkar kasuwanci to sai uwar kudin dama dole ya wa gwamnati ribar sai raba gida biyu rabi ta gwamnati rabi ta ce ta wahalarsa an fahimta ko kaddara mutum ya ɗauki miliyan uku bai dauka da yawa ba miliyan uku to da dauki miliyan uku to sai zo investin din waɗannan kuɗaɗe sai suka zanto miliyan hudu da ya investin din su zama miliyan hudu to kaga zan da miliyan uku na gwamnati miliyan ɗaya ita ce riba sai su raba shi da gwamnati dubu ɗari biyar na shi dubu ɗari biyar na gwamnati wannan sai kaga ranar tashin kiyama ba laifin komai a kansa duk sallarsa da azumin saladan yana nan nashi shi za a ba amma duk wanda yake mai da miliyan uku na nan gurin a can gurin lada dukkan sallarsa da azumin sa za a dauka duk abewa talakawa da ka zalunce su wannan yake yana karantar da matarsa amma yana da matsala shine wato wai ko sautin ta jiwa sai ya mazi matarsa idan ya zama ya tafi kenan sai mazi ko ya halaka ya karantar da ita cikin azumi ko kuma a barka da sai an gama azumi kamar da sai ka gama mana wannan yake cewa mutum ne ya auri kan wasa ba tare da ya san kan ba ce ba wato kamar mahaifiyarsa ta yi aure wani gari ta je ta haihu daya sai ta karbi da mijin sai ta bar wata na can gurin sai kuma ta dawo nan garin sai ta sai aure ana su kuma sai wato aka aure aka haifi kan masa ana to wata rana sai suka haɗu da wannan kanwarta shi gari ɗaya ya haɗa su ya aure ta ba tare da ya san kanwarsa ba ce har sai da suka haihu to daga baya sai salsala da binciken kai dan wani ne ke yar ce ce da gari kaza kuke har sai aka gano cewa kannan wato ya da kan wani me hukuncin auren su daga lokacin da suka je yan fasakan nikahu tilqaiyan aure da kansa ya lalace ba wai sai an yi saki ba abin da suka yi na baya ba a kiransu da suna zuna tunda akwai shi ba ba za a yi musu haddi ba dan da suka haifa ko ba sai yi bane dan sa ne shi wannan daga lokacin da suka ji kawai sai a rabu sai a yi istighfari mai tambayar karshe shine wanda yake cewa wai gaskiya ne malam kana da wata sabuwar maza ba ta ta kanka ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba sai dai kawai abin da zaka ce kila zaka je ina fadin wata fatawa ta saba wa wanda ka saba ji a ka'idar malikiya to wannan kuma ka'ida ce ta ilimi ta karatu ta kawo haka mutane ana kasa su kashi uku ne dangane da alaƙa da mazhaba imma wanda yake bai halatta bai riko da mazhaba imma wanda yake tilasta ya riko da mazhaba imma wanda yake dan saka a wannan bayan zalika kenan ko shi wanda yake da halaka zai riko da maza ba shine mutumin da ya kai matsayin ijtihadi baya halatta ya karbi maganar wani kai sai shi zai ciro da kansa na biyu wanda yake shi bai kai matsayin ijtihadi ba amma yana da ido a karatu da harshen larabci ta yadda zai ɗauki maganar imam malik da ta imam shafi idan sun saba ya gwara ya gawace wace tafi karfin dalili sai ya mai dalili wannan ba a kiransa mujtahidi ana kiransa mutabi'i wato shi yana bin dalili ne ina yake na uku shine wanda yake baya iya rarrabe komai shi sai dai ka faɗa masa ya aike shi in ka ja larabci ma zai isa sarkar lahul azim ya dauka aya kaza to wannan babu yanda za a kace ya ijtihadi ko kace ya gwara magana wani da wani shi dai abin da aka ce wajibin sa ya nemi malamin da ya yadda da ilimin sa da sauran Allah sai ya masa fatawa shi ke ne zai aiki da ita saboda haka kaga wannan na karshen dole ne maza dole ya kalidanci dawa abin da ake nufi da bin maza ba ake da takalidanci abin abinda ko ake nufi da takalid shine al-akhd bi qawli fulan duna ma'rifati dalili kai riko da maganar wani ba tare da ka san ina ne madogararsa ba to kai dama ba ka da bukatar ka san dalili tunda kai baka iya haddace dalili saboda haka duk wanda kai da tsoron Allah sa sai gina ka akan fatawa ka sai ka ka nemo mai tsoron Allah ilimi tsoron Allah sai ka bi shi sai ku tafi amma wanda yake muttazi baya halatta yayi ta kalidanci duk wanda yake da ido a harshen larabci wanda zai iya gora maganganun malamai ya ga wacce tafi karfin dalili ya zama tilas ya gwara ya bincika ya ga wacce tafi karfin dalili ya bi wannan shine tilas din sa duk wanda yake matsayin istihadi baya halatta ya karbi magana wani ya aiki da ita dole ya istihadi ya aiki da istihadin sa haka Allah ya bautar da mutane wannan sune ka'idoji da malaman usul fiqh suke fada suke shin faɗa cikin littafin usul fiqh a wannan ka'idar muke tafiya a kai wanda bai fahimci wannan ka'idar ba sai ya zarge mu dan saboda shi bai fahimci abin da muka fahimta ba da ya mu bayani da an masa amma ba ni da wata mazhaba ta wani kaina mazhaba ta mazhabar ahlus sunna wal jamaa duk wani malami na sunna da tafi akan wata fatawa yake da dalili mai karfi za mu bi ta akai daga lokacin da ma gane kuskure ko hadisin da aka dogara kai da ne sai mu ajiye ta mu karbi hadisi sahihi haka Allah ya bautar da dukkan duniya ba wanda aka ce ya bi Imam Malik ko ya bi Imam Shafi'i ko ya bi Abu Hanifa ko ya bi Layth bin Sa'd idan ka ce dole ne bin waɗannan yaya za ka yi da musulman farko sa Abubakar Siddiq da sun zo kafin a haifi waɗannan shugabannin mazhabar ya za ka da tabi'ai sun zo kafin a haifi waɗannan shugabannin mazhabar addinin su yayi musulunci su yayi su yan malikiya ne yan shafi'iyya ne ya abu hanifa ne ahmad bin hanbal ne yan wane ne su kitabu da sunna to shi za mu tashi kan suratul furqan suratul furqan sura ce wadda take makkiya tana kunshe da ayoyi 77 babban abin da take magana akai wato akwai mukarana tsakanin yan aljanna da yan wuta kyakkyawan makoma ta yan aljanna da bayanin mummunan makoma ta yan wuta da kuma mukarana tsakanin halayen annabawa da waɗanda suka yi gadi da su hakuri da zuriyar annabawa wajen kiran mutane da kuma ta'annuti da mutane din suka rinka musu kaɗan daga cikin darasin da za ka bari kenan can karshe kuma za a yi bayani kan sufofin mummune na gari kamar yadda za mu gani ya Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ce tabaraka alladhi nazzala al-furqana tabaraka albarkatunsa sun yawaita ko kuma ka ce siffofinsa na kamala sun yawaita wa alladhi nazzala al ala abdi wanda ya saukar da al-furqan a bisa gabawansa li yakuna lil alamin nazira domin ya kasance mai gargadi lil alamin ga dukkan halittu al'alam shine ma ce wallahi da abin da ba Allah ba amma nan an ke banci annabi da ya gargadi da mutane da aljanu shi annabi ne da aka turo shi zuwa ga bil adama da kuma aljanu gaba daya idan an ce alfurqan suna ba shi ma'ana guda biyu ko dai alfurqan abin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yufarriqu bainal haqqi wal batil ko kuma alfurqan yani allazi anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala mufarraqan munajjaman abin da Allah ya saukar a rarrabe wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila shi wannan alqur'ani mun saukar da shi kashi kashi inji Allah yau a saukar da aya goma wata rana ashirin wata rana sura guda wani lokacin ma dauki kwanaki ba a saukar da kwanaki ba shine furqan din abin rarrabawa gida gida ko kuma alfurqan din wanda yake rabewa tsakanin karya da gaskiya wanda yake rabewa tsakanin tafarkin shari'a da kuma kishiyarsa Allah ya saukar da shi ala abdihi akan bawansa bawa din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ليكون للعالمين دان shi باون ya zanto naziran mai gargadi lil alamin ga halittu gaba daya wato mutane da aljanna allazi lahu mulku samawati wal ard shi ubangijin da ya saukar da alqur'anin nan shine wanda yake mallakar sammai da kasa gaba daya wa lam yattakhiz waladan da kai bai rike da ba ya fi karfin a ce ya rike da wa lam yakul lahu sharikun fil mulk bai da wanda yake tarayya da shi a cikin harkar mulkin sa a ce ga wani na kai Allah mulkin sama ko mulkin kasa ko ga wani na mallakar wani sashi na duniya sauran kuma Allah ne babu wannan wa khalaqa kulli shay shi Allah shine ya halicci kowane irin abu babu yanzu za a yi halittar ka kuma ya zanto abokin tarayyar ka cikin mallaka sai dai zanto bawanka to Allah ku shine ya halicci kowa cikin dukkan halittunsa fa qaddarahu takdira kuma ya kaddara kowane yana abu matakar kaddarawa ma'ana ya daidaita shi daidai da abin da aka halicce shi domin sa da aka halicci kuma domin a tsora masa kaya a yi masa laftun kanwa sai aka yi shi da karfi da aka halicce shi domin dan adam ya amfana da shi cikin sahara sai aka ba shi juriyar kisruwa sai ya sace biyu ba tare da ya baka ba Allah ya kaddara shi a wannan tsarin tumaki da shanu kuma su kuma da aka halicce su da tsarin da ba wannan ba sai aka ba su nama lafiyayye sama da na rakumi din sannan kuma aka ba su nono wanda dan adam ke amfana da shi tumaki kuma aka kara musu da gashi wanda dan adam ke iya amfani da wannan gashi ya sarrafa shi ya yi bargo ya yi rigar sanyi ya yi safa ta kafa ko ta hannu duk komai Allah ya kaddara shi mutakar kaddarawa shine fa ta kadira dan adam da aka yi shi domin bauta sai aka ba shi hankali sama da sauran dabbobi sannan kuma aka sa shi ya zanto mai magana yayin da zakumi da doki da alfadari da jaki ba sa magana saboda shi dan adam shine mukallaf abun dora wa shari'a wanda ko ake dora wa shari'a shi da shi rinka magana dan ana bukatan yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda ba dora masa ko ba lalle ne yayi magana ba ko zai yi da salo irin nashi a irin yadda Allah ya tsara masa shine fa kaddarahu takaddira ta Allah ce wastakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا سوكا فريسي لكي آلهة اللولي من دونه كما بين الله wato wannan shine fasara an gabatar mafa'ul bihi nan gurin gashi wato jarwal majrur kenan wattakhadhu min dunihi alihatan sai rike alloli waɗanda suke bautawa waɗanda ba Allah ba wanda su waɗannan allolin yana daga cikin sufar gajiyawarsu da kasawarsu la ya halittu na shay'an ba su iya halittar komai wa hum yukhlaqun su ne ma ake halitta ka'ida ba abin zai zama ilahu sai in ya zanto al-khaliq in bai zama al-khaliq ba huwa makhluq to shi kenan lai sai kwanya kuna ilahan bi hali min al-ahwal ba yanda za a yi zanto ilah abin bauta to amma tare da haka dan saboda zalincin su sai suka ɗauki siffa ta wato suka ɗauki ibada suka bayar da gajiyayye mai kasawa shine al-makhluq wato abin halitta din la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darran su waɗanda aka rika din ana bauta musu ba sa iya mallakarwa kansu tutaswa wala naf'an ba sa iya mallakarwa kansu amfanarwa wala yamlikuna mautan ba sa iya mallakan mutuwa wala hayatan ko rayuwa wala nusuran ko farfado da mutane bayan mutuwarsu dawo da tun bil adama duk ba su da ikon wannan yanzu da ayyuka duk gaba ɗayan su ke bantattun al'amura ne yana daga cikin al-khasa'isul uluhiyya kenan kafin abu ya zama ilahu dole ya zanto ya ke banta da cewa zai iya kashewa zai iya rayarwa zai iya wato ainihin farfado da rai bayan rai ya mutu sannan kuma zai iya cutaswa ya iya amfanarwa duk abin da baya iya wannan to bai cancanta abota masa ba kenan قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا su waɗanda suka kafarta sun rinka cewa in haza illa iskun in wannan nafiya ce kenan in haza yani ma haza wannan alqur'anin ba komai bane illa iskul face kirkira iskarahu shi annabin ya kirkiro shi da kansa zuwa ya zauna ya yi tunani kawai ya tsaro magana yake wahayi ne daga wajen Allah kaji dan Allah irin wannan ta'annuci wa anahu alaihi qawm akharu waɗansu mutane daban kuma sun taimaka masa wajen su ƙara masa basira akan basirarsa hikima akan hikimarsa har suka tattara suka kiro wannan alqur'ani yadda kuke gani shi haka faqad ja'u zulman wa zura Allah ce hakika sun zo da zalunci sun zo da ƙarya mabayyaniyar ƙarya zalunci ne dangane alqur'ani zuwa ga wani Allah ƙarya ce tsabaginta ƙarya ce madararka ba ta da cikin komai dingina wannan alqur'ani zuwa ga wani Allah subhanahu wataala وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا كما سكا سايشة سوى أساطير الأولين اكتتبا سوى القرآن أساطير الأولين تاتني ويني نمتا نمفرقو ولا نسكا وشي تاتني ناسي إذن تمتا نمتا اكتتبا يني ما أي مسا شفتا يربوتا اكتتبا شيء بمعنى طلب أن يكتبه من غيره talaba an yastansikhahu wa yanqulahu min ghayrihi shine iktataba wato yazo wani yace kai na ji ka in tatsuniya mai dadi fada inji ana fada shi kuma yana rubuta wai shine iktataba to dan Allah yadda suka aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hiya tumla alaihi wa alika masa imla'in waɗannan tatsuniyoyin bukuratan wasila safa da yamma haka sa masa time table na safa daban na yamma daban yana zuwa ana fada masa tatsuniya yana rubucewa har ya har hada Qur'ani a wannan siffar ta Allah ke kul kace da su anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh wanda ya saukar da wani alkur'ani shine wanda ya san sirrin da ke cikin sammai ya san sirrin da ke cikin kasa ma'ana ya san gaibu a sama da kasa banda shi ba wanda ya san gaibu innahu kana ghafurur rahima kuma dan lafiya Allah mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne abin da ke nuna alkur'ani lalle daga Allah yake a cikin akwai kisoshin adawa da samudawa da irama zatul imad allati lam yukun lakum fil bilad da sauransu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamani da su ba ta ina ya samu su ma waɗanda ake zargin sun faɗa masa ba su yi zamani da su ba in ma waɗansu suka faɗa musu su ma waɗancan ba su yi zamani da su ba domin yanzu misali an yi adawa an yi zamudawa aka zo aka yi fir'auna duk kuma aka dammara su yadda Allah ya faɗa yake ba a samu ragowar sabon kasa ba to wa yake tan yi ga lokacin da aka dammara su ya labartawa ɗayan shi ma ya labartawa na bayansa shi ma ya labartawa na bayansa har abin ya zo ga annabi kaga babu wannan silsilar babu wannan isnadin babu shi da Allah ke kazzabar samudu wa adun bil qari'a فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هشومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية shin kun ga sauransu ba ku ga sauransu ba to in ba a ga sauransu ba wa ga abin da aka yi musu zo ya faɗa ashe annabi ya ba da wannan labarin abu ne ma da ke nuna shi manzo ne daga wajen Allah kenan daga nan ya samu wata fuskar labari wata kafar watsa wani kamfanin dallancin labarai ne sanar da shi wannan Allah kuma ya tabbatar wanda suka zo bayan adawa da samudawa daga cikin al'ummar da suka zo ba su ba su ba ba wanda ya san sai Allah din alam ya'tikum naba'u allazina min qablikum qaumun wa'adin wa adin wa thamud wallazina min ba'dihim sai ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san sai Allah Allah nan da ya sani shi zai labarta dan haka sai ce kul ka ce da su anzalahu wanda ya saukar da wannan alqur'ani allazi ya'lamu sirra samawati wal ardh shine wanda ya san sirrin sama da ƙasa abin da gudana a duniya daga farkon ta zuwa inda kake ya sani dan kana da dama ya labarta maka shi abin da ya zo a faru a sama daga farkon duniya zuwa inda kake ya sani da haka yana dama ya labarta ma shi banda shi ba wanda zai baka labari shi yasa duk lokacin da aka kawo kisar waɗansu annabawa ko wani kisar wani abu mai mun mamaki sai Allah ce da annabi tilka min anba'il ghaibi ya ilayk ko zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ko kaza kaza kaza wa ma kunta bi janib al-gharbi bi janib al-gharbi iz qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta bi janib at-turi iz nadaina وما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ما كان اللوكس إلا كذا ما كان أكل كذا ما كان أكل كذا يا أكل كسني كنا تفسكر وحي أنزله الذي يعلم مسرة السماوات والأرض إنه كان كفر رحيم سألت إيه؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سكة مال هذا الرسول أقائد الربوتو دا يكما تليس أنك هذا لهذا الرسول to amma sai aka yi liƙin daban ma istifhamiyya daban li daban haka sahabbai suka rubuta alqur'ani saboda rubutun qur'ani rubutun da zaka gira shi akan ar rasul usmani ka'idar rubutu na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka daban da al al imla'i wanda muka saba yin ta'amulin yau da shi a cikin larabcin yau wato za ga abinda inda a ne ga yadda zaka rubuta a larabcin da gobe da ake rubuta kuma kalmar ɗaya ce in za ka rubuta as-sala sai kai alifin lam sai kai sa sai kai la sai kuma kai wau sai kai aluja a kansa sai kuma kai takuri wannan a cikin qur'ani kenan amma idan a wajen alqur'ani fa da alifun lam kai sani sai kai lam alif ba maluf kenan ba sai kai takuri as-salatu kenan gashi duk lafazin ɗaya ne a larabcin yi da gobe haka za ka rubuta in qur'ani ne ko dole haka za ka kai daidai da haka aka gada da gojen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lamun din da kasal imla'i ne da sai a haɗe ta da ha ma li hadar rasul amma za aka yi ma li lamun din daban sannan hadar rasul kuma daban wa kalu suka rinka cewa ma li hadar rasul wannan wani irin manzo ne ya akula ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma har yana tafiya kasuwa ya wuce fanin gidansa shi da kansa an taɓa yin manzo da haka laula unzila ilayhi malakun dan ne ba a saukar masa da mala'ika tare da shi ba fa yakuna ma'ahu nazira dan ya zanto mai gargadi tare da shi ya rinka gaskata shi in ya zo ya faɗa mun ce ƙarya ne sai mala'ika ce a ba ƙarya bane gaskiya ne to sai mu yadda wa haka suke so ai da can kuma a wurin ce laula unzila alaihi malak su so suke gaba ɗaya wahayin ma yanzu to mala'ika aka turo to yanzu sun sassauta an yadda annabin ya zo amma mala'ika zai masa shaida ko wai sun sassauta kenan أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سوكا أي أو يلقى إليه كنز كوكما إما بأثير ملايكة ذرجي بأن لا تلي أحيكو مصد وني كنز وتتسكى تدوكي هذا aw takuna lahu jannatun ko ya kasance yana da gona ma kinkiya ya kula minha wanda da ita ne yake samun ci da sha kuma ya ciyar da iyalansa wa qala az-zalimun da suka ce in tattabi'una ba kowa ba kuke bi ba suka ce da mumunai ba ka wanda kuke bi illa rajulan mashura ba ce mutum wanda an siyarce shi dangi ya bata marai allolin mai bata rai suka masa baki shi yasa ya zo na kambatu haka suka ce wa an sayarce manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce unzur duba ka gani kai fa darabu laka al-amsala ka duba ka yadda suka buga maka misalai su misalta ka da hauka su misalta ka da kaza duk sufofi na kasu sun tura annabi sallallahu alaihi wasallam fa dallu suka bata fala yastati'una sabila babu yanda za a su sami ikon shari'a an fahimta ko tunda kaga galibin su ba wai suna kin manzo sallallahu alaihi wasallam ne dan tuhumar hankalinsa ko dan tunaninsa sun yi shi yadda shine a'qalul aqilina mafi hankalin masu hankali ne mafi amincin masu amana da kansu suka sa masa suna al da haka Allah ce wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa عنه ينهون عنه ينهون عنه وينهون عنه ويملكون الا انفسهم وما يشعرون wato za su hana ayi imani da shi amma in za a cutar da shi ba ka so wato kamar su Abu Talib kenan waɗansu daga cikin su sun yi da gaske shi fa amma sun ki ba da gaskiya da shi saboda cin wata manufa kawai waɗansu su saboda hasada waɗansu su saboda kansu rasa mulkin su kansu rasa matsayin su to dole ne sai sun nemo wata kalma za su jefe shi da ita su cutar da shi da ita ba dan kuma ba dan su hana mutane bin sa shi yasa har kullum wanda yake kin ka dan bai fahimce ka ba yana da saukin al'amari sama da wanda yake kin ka bayan ya kammala fahimtar ka wanda yake kin ka bayan ya kammala fahimtar ka da wuya yake danyewa in ba Allah ya maka mankatar ba da haka suka ce kullul adawati qad turja izalatuha illa ta man adaka min hasadi wai dukkan wata kiyayya ana sa ran wata rana za a rasa amma wanda yake kin ka dan saboda yana maka hasada ba zai daina ba ruwa za ka fada zai ce kaga ya tar mana da kura ruwa za ka fada ko amma ka tayar da kura ba dan kai kai da kina kinka to su suna kiyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam kiyayya miraran da haka su ce masa majnun da haka su ce masa boka su ce masa menene dukkan wata kalma sai su ga idan sun faɗi kaza ya za su kore mutane gabarsa barasa. ne nake cewa unzur kaifa darabu lakal amsal duba ka ga yadda suka buga maka misalai suka baka sufofi daban-daban fa zallu suka fata fa la yastati'una sabila ba za su sami ikon tafarki shi ba تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا tabaraka sa sun yawaita allazi in a wannan da in ya so wato shi Allah kenan wanda idan ya ja'ala laka khairan min zalika sai ya sanya maka dukiya khairan min zalika sama da abin da suka nema cewa sauko maka da taska daga sama cewa baka gona wadda zaka rinka amfana da ita sai Allah ya baka ninkin ba ninkin wannan idan ya ga dama jannatin sai sa maka gonaki wato tajrimi ta hajjal nahar wanda koramu ke gudana cikin su wa ja'alaka kusura ko mai baka ma gidan sarauta kusur kenan wato jam'i ne na alkasru alkasru shine gidan sarauta kamar palace kenan idan Allah ya dama sai maka shi kala kala to amma duniya din wannan shirme ce da haka Allah bai zaɓa maka ita ba sai zaɓar maka lahira walal akhiratu khairul laka min al-ula kallati bal kazzabu bis-sa'a وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وبصيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا التي بل كذبوا بالساعة بل إضرابية idrak al-intiqali wato kamar ubangiji ta'ala ya bamu labarin sun ce kaza sun ce asafirul awwalin sun kaza to ba ma wannan ba ma sun ma ta tashin kiyama ko bari ma ba ma abin da aka baka labari ba ba kazzabu bis sa'a sun kare ta tashin kiyama wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ce mu mun tanadi sa'ir wuta mai rababbaka mai kamawa wato ga wanda ya kare ta tashin kiyama min ita wutar idan ta hango ma'abuta cikinta daga nesa kafin a kai su daga nesa in ta hango su sami'u laha sai su rinka jin ita wannan wutar tana da taghayyuzan wato ainihin tana da wani irin sauti na fushi a taghayyuz shine lokacin da mutum ke fushi fushi ya tsani ba za ka ji kirjinsa ma kamar yana motsi ba to haka ita wannan wutar za a rinka jin sautin ta idan ta fushi da yawa idan ta hango wutar za ka cikin ta Allah ya tsare mu wa zafiran sannan a rinka jin wani sauti mai ban tsoro wa idza ulqu minha makanan idan aka jefa su wani wuri wani sashi cikin ita wuta din bayyaka mai matsatsi na lokacin da za a jefa su kuma suna daure wato mukarrani wanda an kama hannun mutum an daure a wuyan saka hannun nan an daure a nan wanda an daure a nan to wannan shine mukarrani ne kenan Allah ya tsare a haka za a daure su nan a jefa su wuta kafa kuma a dauko ta sai a hada da nan goshi kuma sai a daure nan ga hannu a waya an daure yurafal mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam sannan a tirsu hazihi jahannam allati yukazzabu biha al mujrimun yatufuna bainaha wa bain mimin an haka za a jefa su ciki cikin wulakanci daidai wannan lokaci da hau sai ka ji sun yi kira da babban murya hunalika a wannan lokacin da hau ta goran wato sai ka ji sun yi kiran halaka suna cewa ya karkan mu ya halakar mu ya lalacewar mu ya hasaran mu haka za su yi kira da babban murya duk wannan domin kaskance tabbata gare su kenan sai a ce da su ne لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا sai a ce da su la tada ul yawma suburan wahidan a yau ba halaka sai za ku kira ba wadu du'u suburan kathira ku kira yi halaka mai yawa amma kiran ba da amfani ku ce ya kai kanmu ya lalacewar mu mun bani mun lalace so miliyan za ku faɗa duk shirme ne wannan ba zai sa a sassauta azabar ka Allah ya tsare قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء يشاءون خالدين كان على ربك وعدا mas'ula Allah ce kul ka ce da su a zalika khairun shi abinda aka baku labari din nan a baya na wuta da irin kaskancin da ke cikin ta shine abu mafi alkhairi am jannatul khuld allati wu'ida almuttaqun ko aljanna tadawwama wadda aka yi alkawalin ta ga masu takawa wanne yafi wani ciki kana lahum jaza'an wa masira ita aljannan nan kanat lahum ta kasance ga su masu takawa din nan jaza'an wato sakamako wa masiran kuma ita ce makoma lahum fiha ma yasha'una duk irin abin da suke so a cikin aljanna akwai ولكم fiha ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم abin da duk mutum ya da'awar a kawo sai a kawo kaza ma sai a ce gashi an kare shine lahum fiha ma yasha'una khalidina kuma suna masu dawwama a ciki babu mutuwa babu sufa kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan abu ne na alkawali da ya kasance abin roko a wurin ubangiji ma'ana bayan sa mummune bayan sa mummune suna roƙonka suna cewa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzna yawm alqiyama innaka la tukhzil mi'ad shine ma'ana kana ala rabbika wa'adan mas'ula wani alkawali ne wanda bayi suke roƙon Allah ya tabbatar musu da shi Wadan suka ce a mala'iku ce roƙon wa mummune suna masu cewa rabbana wa adkhilhum jannati adanin allati wa'adtahum ومن طلع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تكي سيئات يوم إذن فكبر أنت وذلك هو الفوز العظيم ما لا يكون أسرين كروك الله من إير من نعد كان كان الأرض كوادا مسؤولا في آية بقى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ويوم يحشرهم تنام سلالا الله ذي تارس وتسوس وجنه su mutane gaba daya na farkon su na karshe wa ma ya'buduna min dunillah za a tara su da dangin abin da suke bautawa wanda ba Allah ba fa yaqulu sai Allah ya ce da su a antum ablaltum ibadi haula zai tambayi su waɗanda aka bautawa din waɗansu sun bautata wa mala'iku waɗansu sun bautata wa annabi isa waɗansu sun bautata wa zairu waɗansu sun bautata wa waɗansu waliyan Allah daban sai a tara waɗannan annabawa da salihan bayi waɗanda ba su suka yi umarni a bautata musu ba sai a ce da su a antum adlaltum ibadi haula Allah zai ce shin ku ne kuka halakar da waɗannan bayin nawa am hum dallu sabil ko su ne sai kaucewa ta farki ba da yawon ku ba ba da izinin ku ba kalu annabawan da aka bauta ma din nan da waliyan Allah din nan da salihan bayi gaba ɗaya sai ka tunce subhanaka sarki ya tabbatar maka yafi Allah ka fi karfin a sama kake shiya ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya bai dace ba mu riki wani sa a matsayin abin kauna wanda har za mu sa ya bauta mana kai ne abin kaunar mu ko ba ma kaunar kowa sai wanda kace mu kaunace shi cikin mu ne amma wanda ya bauta wani ka kowa wannan abin sun fi kauna daga wajen mu ba mu kanmu walakin matata sai da abinda muka fahimta shine matata mu ka dan jiyar da su dadi wato ka ba su rayuwar duniya da daula da kwanciyar hankali ka jiyar da su dadi wa a su da mahaifansu hatta su zikira a maimakon su gode maka dangane da nemar duniya da kai masu sai kuma suka kyale zikirinka ma'ana sai suka kyale hukunce hukuntanka da ka saukar ta hanyar manzanka domin azzikiri na daukan hukunce hukunce na shari'a kenan wa kanu qauman bura suka kasance mutane waɗanda suke ku wato su ne suka zaɓi farkin shari'a da farkin fata da kansu ba mu ne muka sa su ba wannan shine barranta da mala'iku za su yi da salihan bayi za su yi da annabawa za su yi ga dukkan wanda ya bauta musu ba da niyya ba haka idan an tashi akwai ayat da take magana akan malaiku daban za a tambaye su daban bayan nan an jumlace su a tambaye wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati a haula iyyakum kam ya'budun a ce da malaiku shin waɗannan ku suke bauta a gidan duniya qalu subhanaka sai sarki ya tabbatar maka ya Allah ba mu suke bauta ba mu yadda da wannan an gane ko wani wurin a tambaye annabi Isa wa iz lahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahi min dunillah kai ne kace da mutane su rike ka a matsayin abin bauta kai da mahaifiyarka wato ita maryam Allah kai ma Allah kuma Allah ya zanto na uku kai kace musu haka annabi Isa zai ce subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يتي والله باني باني ba با وندي ba النبي wanda ya da Annabi Isa ya faɗa masa wannan shugabannin ka suka faɗa ma a church su ma shugabannin suka faɗa musu su ma shugabannin suka faɗa musu har a aje zuwa ga wanda yake tsakariyar ta karshe ne bulus daga jin gulus kasa da baya bin kirki ba shi ne wanda ya fara kisa karya to sai a je shi kuma kai wa faɗa ma yadda ka san ya faɗa wa mutanen annabi Musa kazalika ka da nafsi baya da hujja da zai faɗa sama da wannan daga nan sai ka gane alaƙar ka da annabi Isa ta yanki saboda ka ce wane faɗa ma an tambaye shi wa faɗa ma wane kai kuma wa faɗa ma wane a maimakon aje ɗaya daga cikin hawariyun din nan wanda lokacin da annabi isa ce man ansari ila Allah suka ce nahnu ansarullah kai silsila bata kai nan ba wa bada ma wane wa bada ma wane kai kuma ba wane kai kuma wa bada maka bulus kai bulus wa bada ma sai turus ya san dai ba annabi isa faɗa masa wannan ba ya tabbatar ba annabi isa faɗa masa wannan ba to daga nan gurin sai labari ya zama babban kenan annabi isa zai barranta ga barin waɗannan mutane ce ko alama ba ni bane ba ya ubangiji a iya kusa rayuwa ta ga abin da ce su yi amma bayan ka karɓi rayuwa ta kuma kai ka san me biyo baya yanzu in ka gafarta musu bayin ka ne in kai musu azaha bayin ka ne ba wanda yake shirin in to azaba fa inna mai ibadu wa in takbir lahu fa ka antal aziz duk abin da kai ciki ba wanda zai ce maka dan mai bayin ka ne kan da zamar ka sarrafa komai a cikin su to da haka tun kafin wannan rana ta zo ya kamata mutum ya kade ta sa da bauta shi kadai kare ya zai sanya ma Allah kishiya ai zalunci na ƙarshe ka sanya mutum kishiya ka sanya ko mutum ka sa masa kishiya ba yana damuwa ba ko mutum ka sa masa kishiya yanzu ga mutum da gidansa da jarinsa da mukaminsa da matansa da 'ya'yansa sai kawai ya zo ya dawo zai tafi gida sai gashi kawai ya same ka a ciki shi san da zuwa kai mu ne kawo kai ce cewa kawai ne can gefen naka nan dawa ka tuna ka yin tunawa ba ne zaman duniya ba zai tarayya da ke a cikin mallakar gidanka ai ba sai da karfin kai kare ba duk inda ake daukar lauya a duniya sai ka dauka in wata takarda ta gida ko kowace iri sai ka binciko ta kowace kota a duniya sai an je saboda a tabbatar maka da gidanka kar wani tarayya da ke cikin gidanka Allah ya mallake sama ya mallaki kasa ka sa masa kishiya wajen mallaka sama da kasa kuma akwai zalunci da yafi wannan abinda fa ubangiji buga mana misali da abinda muke iya fahimta wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman allazina faddalu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum sawa Allah ya fifita sashin ku akan sashi ta fuskar dukiya wannan aka bashi dukiya da ƴaƴa da mata da motoci da komai wannan kuma aka aje shi a karkashin sa zanto yaron gida direba ko mai cefane ko mai wanke wanke yanzu shi mai dukiyar zai so a ce yaron gidansa ya yi tarayya da shi cikin dukiyar sa ya raba rabi ya bashi rabin matan ya bashi rabin ƴaƴan ya bashi rabin dukiyar Allah ce kamar ladina sabbiru bi rabbi rizqihim ala ma malakat aymanuhum su waɗanda muka fifita ba za su iya mayar da dukiyarsu su yi raba daidai su da bayan su ba fa hum fihi sawa su zanto daidai wa daidai da su za su yarda ba za su yadda ba to dan ne Allah ya mallaki sama shi kadai ya mallaki kasa shi kadai sai ka zo ka sa masa kishiya duk wanda ka sa masa kishiya a matsayin kishiyar Allah sai ka samu cewa an yi wani zamani da babu shi to kafin a same shi waye kishiyan Allah din da dukkan dan mushin da zaka samu ka tambaye shi tsakanin annabi Isa da annabi Musa da annabi Dawud da annabi Yusuf wane ne ya fara zuwa a tarihance kamar yadda Bible ya ce da ce eh lallai annabi Yaqub ya riga zuwa sannan Dawud Sulaiman sannan annabi Musa sannan annabi eh, Haruna sannan da kashe annabi Isa to madalla ashe an yi wani zamani da babu babu annabi Isa alaihi salam a wannan lokacin wa yake mallaka sama da kasa wa ake bautawa a sama da kasa ah, tsakanin annabi Musa da mahaifiyarsa wa girma ne mahaifiyarsa ta girma shi ko ta girme shi tabbas wanda shi ne abinda duk mai hankali ya kamata ya da shi to da ta girme shi ta yi bautar Allah ko ba ta yi ba ta sanya ma Allah ya shine dan ta kafin ta haifi dan hankali zai da wannan kwakwalwa lafiya za ta yi da wannan maganganu ne wanda suke cikin ruwan sanyi za ka iya samu amma galibi an samu mutanen da su ba ta da komai sai aka fara sa wannan batan sai ta karba insha Allah in kuna sauraron shari'a ta Qur'ani sai kaji ba za su iya yarda da wannan abin ba domin lokacin da aka zo aka ba su wannan kokolwar su yanki take sai zanto hawa ha kabla an a'rifa al-hawa fa sadaqa qalban khaliyan fatamakkana yace kaunar ta zo mun tun tun kafin in san menene kauna da haka sai ta samu zuciya empty sai ta shiga ba na iya kaunar wata sai ita ma'ana da mutum ya saba da soyayya in wata soyayya ta zo ta biyu ta uku za ta gigita shi amma wanda bai taba sani ba sai karan farko to sai wannan ta gigita shi ma'ana kamar misali ne na zukatansu suna empty ba komai sai aka cusa musu wannan abin to da san ka cire shi sai ka dan sha wahala amma matukar za su baka hadin kai su saurari Qur'ani su saurari hadisi magana ta kare kuma abu da misali irin wannan na gwari gwari dole za su gane domin za su yi to allolin guda uku ne annabi Isa da Maryam da kuma Allah din to kenan lokacin da annabi Isa baya nan allolin nawa ne to kafin Maryam kuma a haife ta kuma tunda ita a tarihin tayar gidan Imran ce ba haka bane ba kafin ita kuma a haife ta fa Allah nawa ne ya da yana san dai zai ya ba sai da suka zo za su taimaka masa <laughs> wani da haka zai karɓi wannan da sai shi kadai bai gajiya ba sai da suka zo yanzu su taimaka masa ai ba zai yi ba ya za su zo su taimaka masa yanzu ko kai a ce kai da ma'aikin ka ɗaya kuke kai da ɗan ɗan shekara biyu ɗaya kuke to kaga anan gurin ko dai shi an ɗauka kashi an kai shi matsayinka wanda zalunci ne wannan ko ko kuma shi an a'a ko kuma kai an wato an ɗaukaka yaron an kai matsayin ka kaga zalunci ne ko kai an rage maka daraja an mai da kai ne hankalin ɗan shekara biyu kaga an mai da kai wawa kenan cikin biyu dole ne da haka to kuma kowane ya zama zalunci kenan to irin wannan ya kamata wato abokanan zaman mu na kasa ɗaya su rinka lura wato abin da yake faruwa shine duk kristan da suke arewacin Najeriya zuga su akai cewa in ɗan bazara sai a ce kanu da sun danne ku ku ne mai nawarci an hana muku yanci kullum aka je church abin da ake faɗa kenan ba wani littafi da ake karantawa da koya musu ibada ko addini ko zamantakewa idan yan kano ne sai a ce hausa fulani sun danne ku yan yola a ce fulani sun danne ku yan ina ne haka duk aka zuga su sai kun tashi kun zama ɗaya sai kun kwaci yancin ku sai kun yi kaza sai zanto gabar aka dasa musu wannan ta sa ba ka ganin wannan gabar tsakaninka da kirista waɗanda suke da kudancin kasar nan za ka fi samun saukin mu'amala da su saboda wanda yake arewa yadda yake kinka saboda kullum yin ta ana zuga cewa shi an danne masa yancin sa to saboda haka ba addinin nake koyar da su ba to su kuma ya kamata idan suna so su rabauta su tara hankalin su wuri guda su ga cewa shin har kawai ba su da basira sai wani mutum ya taso daga Holland ko daga Ingila ne zuwa faɗa ma yadda zaka rayu da kai da dan uwanka dan Najeriya ya maka wani abin da yake so mutumin nan da yake cewa an zalunce ka shine sai yazo ya zalunce ka a kasar ka ya jahiltar da kai ya sace maka dukkan tattalin arzikin kasa yanzu dan Allah turawan ingilishi da a ce suna da masaniyar akwai fetur kuna tsammanin za su bamu yancin kai ubangiji ta ala bai bayyana da shi ba sosai yadda za a gane sai bayan sun tashi ba yadda su amma da akwai ba yadda za a yi su bamu yancin kai ko da kasar gaba ɗaya kirista ce ba su ba da yancin kai ba da jiran misali afirka ta kudu bakakin fatan suna kiristancin fararen suna kiristancin amma su galla za mu samu mulkin mallaka a sa su haƙar gwal idan suka yi zanga-zanga a ji a bude wani rami a ce da katar rami a kogon shiga suna hakowa kuma a rufe da su turu gare ta danne su suna addini ɗaya su yi musu irin wannan fir'aunanci kuma a ware church a ce wannan church din da fararen fata ne wannan na bakakin fata ne a ina aka taɓa yin masallaci guda biyu a musulunci a wani birni wanda za a ce wannan masallacin bakar fata ne wannan kuma larabawa ne su ne yahudu da nasara su rika kushe addinin ku suna faɗa muku bakar magana irin yadda aka yi ta faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam bakar magana wa min allazina ajraku haka za ku rika jin miyagun maganganu daga waɗanda suke yin shirka sune mushrikai za ku rika jin azan kasira cutaswa mai yawan gaske sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi umur in har za ku yi hakuri ku kiyaye dokar Allah cutaswar kata dame ku zagin da habaitin da bakar magana duk kare dame ku fa inna zalika min azmi umur wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura da ke nuna himmar dan adam wanda su ne sinadarin shiga aljanna din a jarrabe ka jure shine abin da zaka shiga aljanna da shi shi ne Allah ce waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitna mun sanya sashin ku ya zanto fitna ga sashi a tasbirun kin zaku yi hakuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance basiran wato mai ganin duk abin da ke gudana a sararin duniya وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الماء الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم waɗanda ba fatan gamuwa da mu a gobe kiyama kafirai kenan masu karanta tashin kiyama su ka rinka cewa laula unzila alaihim malaika shin wai dan me ba a turo mana da malaiku ba abin da ya turo annabi ya zanto malaika auna rabbana ko ubangiji ya fito sarari mu gaishe ta'annufi kenan da jin isa da bunƙasa laqad istakbaru fi anfusihim Allah ta hakika sun yi matukar girman kai ga kawunan su wa atau kuma sun ketare iyaka rutuwan kabira ketare iyaka mai girman gaske amma da ke ubangiji ta'ala mai juriya ne ya kyale su wato ba wajen ya manta da su ba ba dan sun gagare su ba abinda annabi ke cewa ubangiji ta'ala la yumli lizalimi hatta idza akazahu lam yuflis ubangiji yana yin shiru ya kyale azzalumi su zaluncin sa lokacin da zai danke shi to ba zai taba kubuce masa ba ma baina gamzati ainin wanti bahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali da kafin kimtawar ido kafin kimta da bismillah da bahaushe ke cewa labari zai da ya sha bamban kuma al'amarin ya zama wani baki daban shi yasa Allah ke da su ba da sun gagare shi ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid wato ubangiji ta'ala in ya tashi dankar al'ummar da suka kafirce masa suka zama sun yi zalunci dankar da yake musu mai tsanani ce wato kamar Allah na kyara su suna ƙara lodar zunubi a kansu jinkirin ba alkhairi ne a gare su ba masu ba ta ganewa tallafi يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا yawma yarawna al mala'ikata ranar da za su ga mala'iku ita ce ranar tashin kiyama la bushra babu bushara ba farin ciki da albishir mai izin a wannan yini lil mujrimina ga kafirai wa ya Kulu na hijiran al Alhijiru wato shine kamar nesanta bayan nesanta kamar suna nufin Allah tsare mu Allah ki kiyaye mu bayan sun ga azaba kenan suna cewa Allah tsare mu shiga azaba shine al-hijru shi Alhijiru yana da ma'anoni cikin alqur'ani mai girma yana zuwa da ma'anar tunani ko hankali wal fajr wa layalin ashr wa shafa'i wal watr wal layli idha yasr hal fi zalika qasamun lizi hijr yani lizi akal al akal kenan al hijr kenan wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr wato hijr abin da yake na haramun an tsare shi ba za ka same shi ba an gane sannan alhijr yana zuwa a ma'anan masakin samud wato wuraren zaman mutanen annabi salihu kazzaba ashabul hijr al mursalin wato alhijr zaman su sannan alhijru nan gurin kamar suna nufin a tsare su daga wannan azaba bayan sun ganta shine wai kuluna hijran mahjuda salatin وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر مستقرا وأحسن مقيلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وبنجي ce zamu gabatar da abinda suka aiwatar na aiki fa ja'alnahu sai mu sanya shi zanto haba'an tamfar kura mansuran mai daidaituwa asalin haba a larabci yayin da kake cikin ɗaki mai duhu sai ka dan bude window ba kana hango waje ba za ka ga wato hasken waje wajen lokacin da kake kallon waje za ka ganin waɗansu kura ƙanana waɗanda suke wato hannu ba zai iya kama su ba ila in ba a irin wannan yanayin ba ma za su gani da ido ba dole sai dai ka yi amfani da wato na'urar ganin kananan al'amura kafin ka gaishe to irin wannan ne haba ka ga wani abu mara amfani duk aikin da suka yi na sadar da zumunci da siyar da miskini da taimakon gajiyayyu tun da ba su da imani sai Allah ya juyar da shi ya zanto haba'an kura mansuran abin ɗaiɗaitawa mara amfani an watsar da shi haka ubangiji ta alaji sai ko mai ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran amma yan aljanna yawma idhin a wannan rana khairun mustaqarran sune suka fi alkhairin matabbaci wa ahsanu makila sannan sune suka fi kyawu wurin hutu na rana domin al-makil yani makanul qailula wurin da kake kwanta kai barcin rana shi ake kira makil a larabci to yan aljanna su suka fi kyawun wurin hutu da ake na rana sannan kuma su suka fi kyawun matabbaci to cewa su suka fi kyawun shi ne suke cewa yanzu wannan na nuna su yan wuta suna da mai kyau kenan yan aljanna dai nasu ya fi na yan wuta kyau kenan domin siga ta afa'alu ma mai wa tuhi ila hazar ma'ana za ta iya da wannan ma'anar to shine aka ce wannan bin ba wato kawo af'al tafdil amma ba a nufin at-tarf al shi fihi shay tarf al-akhar laysa fihi shay ba wai an fadla yan wuta ne a yan aljanna kan yan wuta ba cewa su yan aljanna wurin su ya fi kyau waɗancan kuma nasu mai kyau ba haka ake nufi ba san san yan wuta suna cikin kaskanci ne wurin da suke ciki ba mai kyau bane ba yan aljanna ko kololo wanda da kenan shine sauri mustaqarrun wa ahsanu makila ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء دلنا ننتاشن كياما كنا لا ننسى سما ذاك تستاكي بالغمام وتؤذون اغوني جيري جيري كما wa nuzulul mala'ikatu kuma a saukar da mala'iku a wannan rana tanzilan matukar saukarwa mala'iku za su zo masu tarin yawa sahu sahu wa a rabu kawai malaku saffan saffa wato wannan ranan kenan hali hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja al-umur wato ita shi ranan tashin kiyama kenan tsari zai canja sama du'a za tsaga da mala'iku kuma su sauko za su zo sahu sahu nuzulul mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhnil haqqu lir-rahman abin nufi al-mulku al-haqqu yawma idhin lirrahman mulkin gaske a wannan ranar ya tabbata ga Allah shi kadai duk mulkin da ke gidan duniya ba na gaske bane ba gasken gaske din saboda da babu kuma za a zo a rasa shi a rantsar da kai yau wata rana kuma a zo a cire ka wanda ya kira ka ya rantsar da kai kuma shi ne dauko takarda ba kai ce ya kore ka mulkin Allah kuma ne cikakken mulki wanda ba a yi masa jiyin mulki ba a kuma barazana gare shi ba ya da opposition balantana Allah shi ta hanyar manufa ta siyasa almulku yau mai izin lahakul rahman mulkin gaske a wannan rana ya tabbata ga Allah wa kana yawman alal kafiri na asira rana ce mai tsanani akan kafirai ita ranar tashin kiyama kal yawma yabbu zalim ala yadayhi yaqul ya laitani takhasuma wa sunni sabila hmm. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله ce wa yau mai abdu zalimu ala yadaihi ranar da azzalimi abinda ake nufi da azzalimi a nan kafiri dan zalunci iri biyu ne babban zalunci da karami babban zalunci shine haƙƙin Allah ka baiwa wani wanda ba Allah ba wannan shine karshen zalunci da haka Allah ce wal kafiruna hum zalimul kafirai sune tatattun azzalimai karamin zalunci kuma shine ayyukan sako kamar zina kamar shan giya kamar caca mai shi baka cewa ya kafirta amma dai yana abin da yake ana ji masa tsoron fushin Allah in ba Allah ya ga damar yi masa rahama ba lalle sai ya shiga wuta an yi masa azaba gwargwadon laifinsa kafin a cire shi kai aljanna to anan gurin azzalimi ana nufin wanda ya kafirta wa yawma yabdu zalimu ala yadayhi ranan da kafiri zai ciji dan yatsansa saboda nadama ya kulu yana cewa ya laitani ya tona. ittakhadtu ma ar-rasul sabila ina ma a ce na riki farki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na bi shiriyarsa ya wailata ya kai tona ni lam attakhidh fulanan qalila ina ma a ce ban riki wani ba a matsayin badadi na a matsayin abin ta na karshe wato ya riki wani manzon Allah kenan shi yasa ibn al-qayyim ke cewa dukkan kofofin shiga aljanna a kulle suke rikif sai kofa daya ita ce kofar manzon Allah wanda duk ya zai shiga wanda da yake shi ne kofar aljanna ka bi shi ba manzan Allah ba to ka bata kanka lokaci kowane ne kuwa saboda haka kofa daya ɗayan kofa shine kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah waye zai ce ba zai so aljanna ba annabi ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya man da'a ya bi sunna ta sau da kafa zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ko yi kama kame shi bi sunna ka to yaki kenan shi yasa duk wanda zai kama hannunka ya baka wani abun shiriya to ya dora ka kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk shiriya in ba ta manzon Allah bace ba ba sunan ta shiriya ba qul innal huda hudallah qul inna hudallahi huwal huda haka qur'ani ce innal huda hudallahi kaga wannan ta'birin daban qul inna hudallahi huwal huda ta'biri kuma daban kenan duk dai ba da ma'ana guda daya dan a dunkule a ture maka shari'a cewa ita ce shari'ar Allah shari'ar Allah ko manzon sa na karshe da ya turo manzon Allah da ya turo shi ko Abubakar ba sa shi bai zanto mataimaki na wannan ya rike rabin annabta wanda ya rike rabi sai dai ba da imanin shi shi ma ya bi to ballantana kuma wani da zai go bayan Abubakar an gane ko zai rinka kusa ina ma na, ina ma ba ki wani ba na kada azalla ya ni zikiri wani din nan da na rika ina tsammanin zai kada tafarkin shari'a hakika ya kautar da ni ya batar da ni gaban zikiri ya fitar da ni ne shiriyar manzan Allah ya kautar da ni daga tsarin Qur'ani da hadisi ba da izja'ali bayan ko ga zikirin ya zo mun bayan Qur'anin ya zo mun na karanta na fahimta wa kana shaytanu lil insani khazula ka akwai masu salo na halakar da mutane sai ka karanta aya ka fahimce ta wai sai su ce to wannan zahiri ka fahimta ita ayar kuma tana da batini ka ji dan girman Allah wai ayar wai tana da batini yanzu kai zahiri ka fahimta to wannan farkon wanda suka fara wannan a duniya su ne zahiri su ne yan batuniya waɗansu tawaga ne daga cikin shi'a su suka fara sunnanta wannan mummunan sunnar dukkan wata ta ta aya ta alqur'ani sai ce tana da zahiri tana da batini to kuma inda ma barna take sai ce wai zahiru halil awam wa batinu halil khawas wai su zahirin qur'ani wannan na gama garin mutane ne su ne Allah zai ce la takarbu zina su fahimci an ce kar ku yi zina su ne Allah zai ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan bautar gunki da tata da duba da shan giya duk barna ce su fahimci cewa an hana su waɗannan ababa su wato gama garin mutane haka suke fahimta amma su khawas ke bantattu suna da wani abin da suke fahimta daga kasa wanda kai baka fahimta eh da haka sa iya yin zina sai ka ce dan me kai zina sai ce wannan zahirin aya ne hana zina amma ba ta bai hana ba kuma batinin ta namu ne mu ne ahlul khawas haka da suke cewa ko su ce zahiri da batu ne ko su ce da shari'a da hakika to duk wani salo ne na bata sai sufaye suka yi sharaf da wannan akida suka sa a cikin tafarkin sufanci shi sa har gobe sufanci ko na tijariya ko na kadariya ko na wane ne suna barna da yawa da wannan akida cewa akwai shari'a akwai hakika a shari'atu lil awam wal hakika lil khawas ita shari'a shine umarni da hani na cikin Qur'ani da hadisi wannan na gama garin mutane ne wancan kuma hakika kuma ta khawas wai idan mutum ya shiga cikin hakika zai iya bauta komai kuma duk ɗaya ne kai ne kake ganin cewa yayi kuskure da abin da ɗaya daga cikin su yake cewa wai wata rana zan gani na je coci wata rana in ganna a masallaci wata rana in bauta gumaka wata rana in bauta Allah shi kadai wata rana in yi dawafi da Ka'aba yake ko da kana ganin hakan da nake yi barna ne a shari'ance to wannan shine tauhidi a hakikance an gane ku wai wa in kuntu fi hukumin shari'ati asiya fa inni fi hukumin haqiqati ta'iya in kana ganin a shari'a kuskure ne to a haqiqa daidai ne to wannan barna ce mai tarin yawa kaga duk wanda ya kawo maka shari'a da haqiqa ya ware maka sai ka ce to dan Allah tsakanin haqiqa da shari'a wa aka bawa manzon Allah wanne manzon Allah yayi ni da kai mu zuba kai ka ce akwai haqiqa da shari'a ni kuma na ce shari'a kadai na sani kai ka ce akwai haqiqa ni kyale ne in bi shari'a mu zuba ni da kai wa aka baiwa manzon Allah hakika aka bashi ko shari'a summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa in zalima ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin hadha basairu lin-nas basair basairu lin-nas wa hudan wa rahma an tsora annabi ne kai shari'a ba kan hakika ba to kai kuma neman mana hakika cikin qur'ani mu gani yanzu mun samu aya daya da ne kuma akwai su da yawa amma shi ya kawo daya ta hakika mun samu aya daya ta zahiri shi ya kawo daya wanda ce abu badili wai kawai sai mutum ya zo yana wani salon magana wai akwai badini akwai zahiri shi badinin sai ka bi malamai sai ka yi ladabi sai ka tura takalma sai malami ya kurkure ruwa ya baka kashi sai ka wani ladabi nake wannan duk dan fara ce wallahi ba addini bane wallahi wannan ba addini bane ba suna cutar da addini sama da amfanar da shi masu irin wannan akida suna cutar da addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta Qur'ani sahabi ya je aiki da shi kafin ma tambaye manzon Allah wani sai ya fahimci ba dai bai zo sai annabi ya gyara masa lokacin da aka ce wa kulu wa shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad sai wani ya samu farin zare da bakin zare yake cin abincin sa baya jin sahur sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne bayan shudewar zamani ya zo faɗa annabi annabi ce ai abinda ake nufi da farin zare alfijir da yake to bakin zare ragowar dare bai ce masa rama azumin baya ba daga lokacin da aka gyara ya ci gaba da daidai to kai kuma ka ce wa sai an mutane sai an yi kaza wai sun faɗa mutane abin nan yanzu idan ka dauki qur'ani kaga zaka dauki sahih bukhari akwai tabta guda da ke kira kitabu tafsir hadisi ne na manzon Allah da suka fassara ayoyi idan ka dauki muslim akwai kuma bangaren kitabu tafsir hadisi ne na manzon Allah da suka fassara ayoyi daga nan idan ka dauki nasa'i yana da kitabu tafsir nashi tafsirun nasa'i hadisi ne na manzon Allah da suka fassara ayoyi to daga nan gurin ka dauki littafin Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an na ibnu Jarir at-Tabari wanda ake kiransa Shaykhul Mufassirina ya mutu shekara ta 310 ko wani abu makamancin haka ya tara hadisai da suka fassara ayoyi da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai sai kuma ka dauki ibnu Kasir in wannan kawai ka tsaya akan su zaka fahimci me Allah yake so da kai to amma wai duk ka kyale bukari ka kyale muslim ka kyale tirmidhi ka kyale nasai ka kyale muwatta na imam malik ka koma ka rufe idan ka kai ma dindimi wai wani ka rinsa hannu wai baka batini ko baka hakika dan Allah wai sai kai haka wai sai ka je ka kwanta wai sai ya baka batini wallahi duk wannan damfara ce ta addini ba da asali da addinin musulunci addinin musulunci qur'ani hadisi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu ليس بالتمويه ما العلم نسبك لخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فتوه ilimi shine Allah yake annabi yake in kaga sun yi kwana da kai zuwa wani wuri daban qur'ani ya gagare su ne abinda Umar ya faɗa kenan tun da can yake a ayatuhumun nususu an fazuha fa qalu bil ra'yi fa dallu wa adallu nassin qur'ani ya fi karfin su haddace shi hadisi ya fi karfin su su haddace shi kuma suna son sai sun yi malanta da haka sai suka samu wuta tsunniyoyi suka batar da mutane da wannan kuma ba tsoro ba zuba qur'ani mana to cikin su ba wanda ya kula da Qur'ani yanzu kawai mutum zai ɗaura tsini da alƙur'ani ya san kwakwalwar ɗan karni na ashirin da muke ciki yanzu ba zai karɓi tatsuniya ba sai qur'ani duk matashi da kai shekara sha biyar ya fi ƙarfin kai masa wayo yanzu so yake ka ja aya ka ja hadisi to saboda haka sai suka samu kansu cikin matsatsin da babu yadda suka iya dole a koma qur'anin amma an baro abin nan tun ranar tuya an manta da albasa ma'ana tun da karfi a jika tun da daɗewa ba mutum bai bauta akan alƙur'anin ba sai yanzu kalubale ya same shi an ce kawo aya kawo hadisi kaga sabon aiki kenan to wani kuma duk da haka wai na so bayan kun fahimci Qur'ani da hadisi ku koma baya ba ku batini ya ba ku hakika laqad azallani an zikri ba'da iz ja'ani haka zai ce wa kana shaytanu lil insani kadula shedan ya kasance khazulan wato mai kunyatarwa ko mai tabarwa lil insani ga dukkan dan adam din da ya masa biyayya to sai mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum